Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata 27 ga watan Satumba na shekarar 2022. da Ukraine suka shirya yayin da ita gwamnatin Ukraine din da kawayenta da yammacin duniya suka ki amincewa da zaben da suka kira na ƙarya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa Pakistan da ambaliya ta yi wa barna. kana mahaukaciyar guguwar ayan ta zuba a yammacin ƙasar cuba sa'o'i kalilan bayan da ta rikide ta koma ga gagarumar guguwa A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun kolin ma'aikata ta Najeriya ta yi watsi da karar da kungiyar ɗaliban Najeriya ta nan ta shigar tana neman a dakatar da yajin aikin malaman jami'o'i. Wani tsagen kungiyar ɗaliban ya ce hakan bai zo da mamaki ba saboda kungiyar ce ta janye karar. Bayan haka za ku ji cewa ƙwararru a fannin gine-gine na ci gaba da yin kira ga Majalisar Dokokin Najeriya da ta kirkiro dokar sa ido a kan gine-gine duba da yawaitar rugujewar gine-gine a kasar nan a baya-bayan nan. Sannan kuma za ku ji cewa masana sun jaddada mahimmancin rawar da 'yan jarida za su taka wajen faɗakar da al'umma akan alfana abincin da aka yi wa ƙwayoyin halartar sagaran bawal da ake kira GMO a takaici don yaƙi da yunwa a duniya. yanzu idan kika duba al'ummar najeriya kullum karuwa muke kuma kasan da muke da shi da kuma irin yayin noma da muke yi ba zai isa ya ba mu abinci da jama'a mu za su ci sannan har mu samu nasarwa a ciki da kuma wuce ba saboda haka dole ne a sami sabbin hanyoyi na yin noma To kamar yadda muka saba a kowace ranar talata yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. A yau talata ne ake shirin rufe kada ƙuri'an raba gaddama da mahukuntan da Rasha ta kafa a wasu yankuna hudu na ƙasar Ukraine suka shirya, yayin da ita gwamnatin Ukraine ɗin da ƙawayenta na yammacin duniya suka amincewa da zaben da suka kira na shirme. Sakatariyar yada labaran fadar White House Karin Jean Pierre ta shaida wa manema labarai a jiya Litinin cewa muna tare da abokan hulɗarmu na faɗin duniya wajen yin watsi da duk wani ƙage na sakamako da rasha za ta sanar a game da matakin da muka ɗauka a shirye muke mu sanya ƙarin takunkuman tattalin arziki masu radadi a kan rasha tare da ƙawayenmu da abokanmu don mayar da martani ga waɗannan ayyuka da muke gani a halin yanzu idan suka ci gaba da faruwa da mamayewa in ji jean pierre ta ce mun fito karara akan wannan magadan tun daga ranar juma'a ne aka fara kada kuri'an a yankunan luhansk da kersin da ke karkashin ikon rasha da kuma yankunan da ta mamaye a donetsk da saprosia a wasu lokuta ma sojojin na rasha suna bi gida-gida suna tursasa wa 'yan ukraine da bindiga su fito su kada kuri'a sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin bayar da karin kudade don taimakawa pakistan da ambaliyar ruwa ta yi kamari sadan ya matsa wa kasar ta kudancin asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga china babbar mai bata lamuni don tunkarar bala'in ambaliyar ruwan blinken ya yi magana da yammacin jiya litinin bayan tattaunawa da ya yi da ministan harkokin wajen pakistan bilawal bhutto zardari a washington yana mai cewa ya kuma tattauna da takwaran nasa akan batun afghanistan da haɗin gwiwa a yaƙi da ta'addanci da kuma dangantakar islamabad da indiya da ta yi tsami mun tara sama da miliyan shida a cikin taimakon agajin gaggawa mun samu damar aika jiragen sama kusan goma sha bakwai cike da kayayyaki kamar abinci da kayan gini don gina matsugunai da kuma tantuna da tafkunan ruwa kuma a yau ina farin cikin sanar da karin dala miliyan goma na taimakon samar da abinci blinken yana shaidawa wani taron bikin cika shekaru saba'in da kulla dangantaka tsakanin amurka da pakistan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta shirya Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Duk da cewa ba a cimma matsaya a kan ranar da ɗaliban jami'o'in Najeriya za su koma bakin karatunsu ba, sakamakon yajin aikin ƙungiyar ASU da aka shafa sama da wata bakwai ana yi. Tsagin ƙungiyar ɗaliban ƙasar ta NANS ya ce ba abin mamaki ba ne da kotun ta yi watsi da ƙarar da ta shigar, saboda ita ce ta janye ƙarar. La'akari da hukuncin da kotun ta yanke ranar Juma'a, inda ta umarci malaman su koma bakin aiki kafin ɓangarorin biyu su warware rikicin da ke tsakaninsu. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. A yau talata ne kotun kolin ma'aikata ta Najeriya da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta yi fatali da karar da tsagin kungiyar ɗaliban ƙasar wato nan ta shigar na neman ta tilasta wa kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da gwamnati da su janye yajin aikin da malaman suka fara tun watan Fabrairu. Mai shari'a Folika Famman na kotun kolin ma'aikatan ne ya dakatar da ci gaba da shari'ar bayan da shugaban tsagin nan Umar Faruk Lawal ya janye karar al'amarin da shi Umar Faruk din ya ce ba abun mamaki ba ne. Dama mun kai karar ne saboda kotu ba da daman cewa su ta koma makaranta kuma in kin duba kin gani ran juma'a kotu ta ba da dama ta ce asu ta koma makaranta so in yau kotu ta zo ta ce ta yi watsi da wannan karan to ai mu muka ce a janye karan saboda mun ga cewa abin da muke so kotu ta mana ta mana saboda ma mu dalibai abin da muke so a koma makaranta kuma su gwamnatin Najeriya muna tattalin zato cewa za ya kamata a ce su magana da shugabannin makarantu a koma makaranta dan maganar nasu dinnan ya ki ci ya shi karewa kuma mu ɗalibai mu ne muke wahala mu muke jin wannan zafin abin saboda shi buɗe mana makarantun mu mu shine kawai abin da muke so da asu da gwamnati da Allah su sassauta mu koma makaranta a wani bangare kuwa kungiyar asu ta bakin mataimakin shugabanta a matakin ƙasa comrade chris piwuna ta ce halin da ake ciki yanzu na mu kanmu mu ma shi ɗaliban jin jiki mu dai ba mu da niyan koma aiki yanzu sai gwamnati ta cika alkawalin da ta mana tunda muka fara yajin aikin nan muna kan magana ga gwamnati mun yi meeting da pro chancellors mun yi meeting da nimi bridge committee mun yi meeting da minister of labor mun yi meeting da minister of education mala da madamu so ba mu ga wajen da mun kasa ko kuma gwamnati ta ce maganganu nan ba za su iya cin gaba ba so muna kan mitin da gwamnati ba mu san abin da yasa suka kai mu kotu ba akan cewa mu koma aiki amma mun san cewa yadda hausawa suke cewa za ka iya kai doki rafi amma ba za ka iya tilasar da shi ruwa ba. Kwamarar Fiuna ya kara da ce cewa yaran nan sun san abin da suke nema sun san abin da suke so kuma mun yadda da su cewa ya kamata kotu ta saurare su shi comrade barambu shi muka sani shi muke aiki da shi amma duk dai da akwai kukan students ya kamata a nemi yadda za a share musu hawaye mu dai mun san cewa shi barambu shine ya ci zabe muna da rubutu cewa shi minister for labor Shi ne yake kawo wayannan sage-sagen a ko ma ina da zai je dan hukunta a ranar litinin cikin sa'o'i kaɗan ne gwamnatin ƙasar ta suka yi amai ta lashe a bisa ga umarnin bawa shugabannin jami'o'i wato vcs umarnin buɗe jami'o'in su a wata takarda da hukumar kula da jami'o'in ƙasar wato nec ta fitar biyu bayan da labarin ya mamaye kafafen yada labarai ko menene wasu matasa 'yan gwagwarmaya ke cewa akan rikicin da ke tsakanin asu da gwamnati ga bayani sunana bello balasha gari matashi dan gwagwarmaya mai hidimar matasa wato abin da ke faruwa tsakanin gwamnatin najeriya da asu ba karamin abun bakin ciki bane musamman yadda su ɗalibai suka daɗe a gida suna ta zaman banza suna ci makwanci da yawancin su ma ba su da wani aikin yi kuma har sun shiga wani hali na kakanika yi wato yana da kyau ko ta kowane irin hali a ce gwamnati da ita asusu sun sasanta amma suna ta zama a yi ta zama a ce har yanzu ba a samu wata mafita ba abin akwai bakin ciki sosai kuma abin ya nuna mai yiwuwa watakila akwai siyasa a ciki duk da kowa ya san cewa dalilin da ya sa asu take wannan abin saboda tana son ta inganta karatun ɗalibai ne saboda tana son ta inganta aikin su ne da sauransu amma ai yadda aka ja abun gaskiya tun mutane suna ganin laifin gwamnati abin ya koma yanzu kuma suna ganin kamar ita ma kamar asun ba ta da niyya a sasanta kuma duk da an san cewa halin gwamnati amma dai dole su ma malamai su yi tunanin yadda za su tausaya ma dalibai. Duk kokarin ji ta bakin shugabannin jami'o'in da aka ba wa umarnin buɗe jami'o'in ƙasar da kuma gwamnati ya ci tara. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. A yau talata kasar Japan ta yi bankwana da tsohon Prime Minister Shinzo Abe, daya daga cikin manyan shugabannin Japan na zamani wanda aka kashe shi a watan Yuli. Makokin da kasar ta shirya wanda aka gudana a tsakiyar filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo. ya jawo dubban 'yan kasar japan da wasu manyan baki na kasashen waje duk da nuna adawa da taron an ɗauke gawar abe ne zuwa cikin dakin taro tare da matarsa a ki kuma aka ajiye gawar akan wani abin ado da furanni ɗauke da tutar japan yayin da ya ba jama'a baya yana fuskantar gawar abe prime minister japan fumio kishidi ya gabatar da wani jawabi mai matukar muhimmanci ga abe wanda ke zama aboki kuma gwaninsa mataimakiyar shugaban amurka kamala harris wadda ke jagorantar dawagar amurka a wurin jana'izar ta faɗa a jiya litinin cewa abe ya bar kyakkyawan tarihi na ɗorewar abuta tsakanin amurka da japan shi ma prime minister india narendra modi wanda ya halarci taron ya yaba masa a wani sakon twitter yana mai cewa abe abokin kwarai ne wanda ya karfafa dangantaka tsakanin india da japan a ƙarshe wasu mutane biyu da ake zargin mayakan kurdawa ne sun buɗe wuta akan 'yan sanda a kudancin ƙasar turkiya inda daga bisani suka kashe kansu ta hanyar kunar bakin wake in ji ministan harkokin cikin gida na turkiya an kashe ɗan sanda ɗaya a harin yayin da ɗan sanda na biyu da wani faran hula ɗaya suka samu raunuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a bangaren rahotanninmu yanzu kuma za mu leƙa kudu maso gabashin Najeriya. Kwararru a fannin gine-gine sun buƙaci Majalisar Dokokin Ƙasar da ta yi dokar da za ta sa ido a kan gine-gine a ƙasar bayan rugujewar wani bene mai hawa biyu a ƙaramar hukumar Ekusigo da ke jihar Anambra da wasu sauran wuraren a sassan ƙasar. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okurigwe na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Mr. Alexander wike da ke kula da gidauniyar gine-gine ta Najeriya reshen jihar Anambra ne ya bayyana wannan bukatar. Biyo bayan rushewar wani bene mai hawa biyu da wasu jaridun sun ruwaito cewa ta yi sanadiyar mutuwar wasu mutum biyu a garin Orifite da ke karamar hukumar Ekusigo ta jihar a ƙarshen makon da ya gabata. We Mr. Alexander wanda ya ziyarci garin Orifite don gane ma idanunsa yadda lamarin ya faru. Ya ce mun ga abubuwa da dama a gurin. Na ɗaya ba mu san ko su waye ne mai ginin ya naɗa matsayin ƙwararru a gurin ginin ba. amma daga abubuwan da muka gani akwai wasu aibobi tattare da yadda ake kula da aikin saboda mun dubi baraguzan ginin mun ga cewa ba yi amfani da isasshen kayan aiki ba na biyu kuma shine tana yiwuwa ba ƙwararru ba ne suka gudanar da aikin kuma mun lura cewa an ɗora wa benin nauyin da ya fi ƙarfinsa saboda bisa ƙa'ida ginin bai kamata ya fi hawa guda ba Mr. Alexander dai ya ɗora da yin kira ga manyan majalisun dokoki da su sanya hannu don kirkiro dokar gine-gine ta ƙasa da ya kira National Building Code a harshen Ingilishi, wacce za ta taimaka gaya wajen tace ƙwararru da kuma magance matsalar rugujewar gine-gine a faɗin ƙasar. shi kuwa tsohon ciyaman na kungiyar injiniyoyi ta Najeriya reshen jihar Anambra injiniya Edmond Nkalo ya buƙaci hukumomi su yi aikinsu don ganin an bar ayyukan gine-gine a hannun ƙwararru. Ya ce abubuwa da yawa na iya kai ga rugujewar gini saboda duk wata tazarar da ba cike ba na iya rubta gini. Wannan abin damuwa ne sosai kuma ina fatan hukumomi za su yi abin da ya kamata. kuma abin yi shi ne tabbatar da cewa ƙwararru ne ke aiwatar da ayyukan gine-gine wannan zai rage yawaitar ruftawar benaye. yanzu rundunar 'yan sanda a jihar anambra ta ce 'yan sanda sun ceto wasu mutum biyu daga baraguzan wannan ginin a cewar kakakin rundunar 'yan sanda a jihar mr tochukwu kenga da muka ji labarin ma'aikatanmu sun je sun keɓe wurin don hana mutane shigowa mun ceto mutum biyu daga baraguzan ginin kuma ana nan ana gudanar da bincike don gano ainihin musabbabin rugujewar ginin alfonsus okorigwe muryar amurka daga inugu Nigeria. madalla a gaida alfonsus okorigwe A daidai lokacin da ake ci gaba da neman mafita game da matsalar karancin abinci da fari a kasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya. Masana sun jaddada mahimmancin rawar da 'yan jarida za su taka wajen wayar da kan al'umma akan alfanan abincin da aka yi wa kwayoyin halittar sagaran bawal da ake kira GMO a takaice don kawar da yunwa a duniya. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta dawo da wannan rahoton. Wani rahoton haɗin gwiwa da hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ma'aikatar noma da raya karkara ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka fitar ya yi nuni da cewa tsakanin watan Yuni zuwa Agustar shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 19,400 ne suka fuskanci karancin abinci a faɗin Najeriya. Ta yaya masu ruwa da tsaki ke ganin 'yan jaridu za su ba da gudunmuwa wajen wayar da kan 'yan ƙasa a game da yin amfani da kayan abinci 'yan aure. Shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Gwamnati Gombe. Farfesa Umar Fati ya yi ƙarin bayani. Ɗaya daga cikin ababen da na faɗa nan shi ne ayyukan yin jaridu a wannan fanni shi ne za su taimaka su fahimtar da jama'a sannan su ƙara musu ilimi su fahimci me ake nufi da GMO sannan a fahimci me yasa yanzu idan kika duba al'ummar Najeriya kullu karuwa muke yanzu ana zaton cewa nan da shekara ashirin za mu kusan miliyan ɗari a duniya kuma kasan da muke da shi da kuma irin yayin noma da muke yi ba zai isa ya ba mu abincin da jama'a mu za su ci sannan kar mu samu nasarwa ciki da kuma waje ba saboda haka dole ne a sami sabbin hanyoyi da kuma sabbin dabaru na yin noma a sami abinci da shirin to dole ne a ɗauki irin wannan dabarun domin yanzu duk duniya da magana da ake. Dr. Rose Maxwell Gidado da ke zaman jagorar zauren kula da aikin noma ta fasahar biotechnology reshen Najeriya ta yi bayani akan aikin su a OFAB. Muna aiki da 'yan jarida muna ba da ganarwa na wannan fasahar da muke yi wanda yake taimaka manoma yana samo dantattun ire-ire wanda yana kawo musu amfanin gona sosai. Jamus kayan abincin yan aure kuma yana da kyau sosai manoma sun samu wannan ire-iren sun samu na auduga sun samu na wake wake ne da aka inganta ta wanda kwari ba su dame ta ba. Mutane sun fara karɓa manoma da su kai wannan wake wannan shekara ta biyu kenan wani ba yanzu a gida na shi nake ci shi nake ce da mai gida nake ce da ani kuma muna jin daɗi ba bambanci kai dai kawai dai an yi wannan abu don a taimaka a manoma su samu amfanin gona sosai kwari nan kuma a kore su su daina zuwa suna mana amfani gona. Dorcas Bello ita ce gwarzuwar 'yar jarida a Najeriya da ta sami lambar yabo da kyauta na ƙasa baki ɗaya na OFAP a wannan shekara. na farko ina cike da farin ciki. Na biyu, ni dai na yi aiki na ban san cewa zai kai ga haka ba. A kula yomi idan muka fita za mu yi aiki. Muna kokari sa duk iya kokarin mu da zuciyarmu muna zata cewa mutane za su ji. Amma har wani ya yi tunani cewa dan aikin da kake yi har zai baka girma haka. Ina cike da farin ciki. A cikin aikin da na yi da ya bani wannan girman na ci wannan waken kuma da ina ci ni ba. san ko zan yi rai ko ba zan rayu ba ni dai kawai na ci na ce to tun da su sun ce daidai ne kuma mun yadda da su bari in nuna ma mutane cewa su ma za su iya ci Kayan abinci yan aure wato GMO su ne samfurin abinci waɗanda masana kimiyya ke sauya wa ƙwayoyi ko fasalin halitta ta hanyar amfani da dabarun fasahar injiniya na zamani wanda mutane da dama suka yi imanin cewa abincin GMOs na da illa ga lafiya. Sai dai masana kimiyya sun ce babu illa ga lafiya da aka tabbatar a halin yanzu. Nima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da wakilin Abdulhab Muhammad ya yi da wasu manoman alkama a jihar Bauchi, inda suka fara bayyana mana irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta, musamman a damunar bana. Kada na ja ku da nisa. ga dai ci gaban hirar. Sai matsaloli da suke zuwa na nature wanda yawanci idan tun da yanzu duk duniya kowa sa akwai ishu na global warming, ishu na zafi. Ita alkama ba ta yawa, umamur yanayi, global warming. Alkama ba ta son zafi. duk inda ka shuka alkama da wanda ya shuka alkama a farkon ko kuma a tsakiyar watan goma sha ɗaya novemba da wanda ya shuka ta a farko ko kuma tsakiyar wata na goma sha biyu Disamba da wanda ya shuka ta a farkon ko kuma tsakiyar watan ɗaya Januwari to sai ka samu din yasu ya bambanta wanda ya shuka na farko in ya samu arba'in buhu arba'in to wanda ya shuka a tsakiyar da kyar in zai samu sama da buhu ashirin wanda ya shuka a ƙarshen nan ku a januwari wallahi sai ya yi da gaske isa buhu uku so ita tana ita tana da ita weather friendly ne in dai ba za ka yi ta akan lokaci ba to ba abin da za ka iya samu yawa su shine to gaba na ibrahim idris ne shugaban manoma alkama na karamar hukumar to ya batun noma da irin matsalolin da yake ku manoman kuka fuskanta ne na wannan shekara eh mai wucewa mm. a wannan shekara an fuskanci matsaloli da yawa daga cikin matsalolin da muka samu na farko gaskiya yanzu irin da ake amfani da shi a gona yawanci tsoffin iri ne wanda aka yi ta noma su shekara da shekaru to a gaskiya kamar irin kwazon su ya kasa sai kasance ko ka noma su idan har a ce maka daga farko da sukan iya baka yil mai yawa yanzu kuma an kai saboda maimaita su da aka yi ta yi an samu wasu abubuwa da yawa sun shiga ciki da sai kasance yil su ya kasa a fannin iri kenan in ka koma fannin magungunan feshi wanda muke amfani da shi a gaskiya magungunan feshi mafi yawancin da ake amfani da shi yanzu sun zama ana samun jebu da yawa za ka ga manomi ya tara kudinsa ya ya sai maganin feshi wanda zai amfani da shi sai sai maganin feshi jefu to za ga mutum ko ka bude gona don magungunan feshi na su suke taimaka mana su rage mana wahalun da ake yi wajen noma da hannu to daga zaran kai ka bude gona ka sa kai feshi kai feshi bai dauka ba to wallahi wasu kan ma sukan hakura da gona sai kuma cututtuka akwai wasu cututtukan da wasu manoma mafi yawanci ba su sanya za su yi su hakan ya samo asali ne da daɗin kalwar a shekarun baya ana samun malaman gona isassu saboda manoma ba su da yawa amma yanzu malaman gona ba su da yawa manoma sun ninninka sun ninninka so ilimin da ilimin da manoma suke da shi a kan harkan gona to gaskiya ya yi karanci wani kawai akan yi dukake ne sai ga mutum kawai ya ce wani ya ce masa eh, a ah, ni na yi kaza kai ma ka je kai ka je ka gwada gani to hakan gaskiya na haifar da asara sosai har ila yau Abdulhab Muhammad ya ji ta bakin shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya reshen jihar Bauchi Muhammad Jula Adamu inda ya fara da tambayar sa kamar haka. Kowane lokaci dai da yanayin da yake zuwa. To idan muka duba noman shirye-shiryen noman da shekarun da ya wuce mene za ka ce irin matsalolin da kuka fuskanta eh matsalolin da muka fuskanta suna nan kashi-kashi hmm. na farko rashin isowan kaya da wuri kamar menene kaya kaya input da ake shukawa din mhm. rashin ba da su akan lokaci mhm. sannan kuma mun fuskanci tsadan mai a daidai lokacin da muka shuka shi mun fuskanci fetur ya yi tsada mhm. duk mutane dai sun riga sun shiga ne sun yi sai fetur tsada abun an yi shi dai ba don riba mai yawa sosai ba ganin haka ne ma ya sa ainihin santarar ban suka ce to a yadda da aka wa balu a kowane buhu a kara wa manoman saboda su samu su ɗanyi sikel ɗan wahalce-wahalce tiragirin da suka samu a game da a game da ainihin tsadan kayayyaki da kuma 'yan su tsutsotsi istambora da suka zo suke sai ya yi kayi ya yi komai sai shanye sai sai ganshi sun kawai yana tsaye ba zai ido ba to wannan dai an dan samu wani magani an fesa wani ya masa aiki wani kuma bai masa aiki ba to wanda suka yi shukan farko kuma su sun yi sikel wannan sun ƙetare sun halittu sun yanke mm-hmm. masu shukan baya dai su suka fuskanci wannan matsaloli mun kira kuma insurance sun duba gonakin sun ɗauki hoton gonakin sun ɗauki hoton tsutsotsin da suke addaban wannan matsaloli da muka fuskanta sannan kuma mun rubuta takarda na complain mun ba su sun kawo mana da cewa takarda ta shiga hannunsu mm-hmm. shine tragilin da muka fuskanta kenan rashin samun kayayyakin da za a yi amfani da shi wajen shuka shuken na don saboda noma daga ina ne aka samu wannan saiɗi ko kuma tsaikon rashin kawo wasu dauri e eh to mukan tinda mu dai muna so a bamu ne daga ainihin wanda za su bamu kayan mu na gwamnatin tarayya kasan gwamnati ba za ka ce mata maka dole ba ba za ka ce karta maka ba lokacin da ta ga ta yi niyya a nan ne za ta baka in kana so ka karban ka so ka bari don abu ne na gwamnati kana gani za ka same shi a kwana biyu sai kai wata biyu ka same shi ba kana ga za ka yi shekara ka samu ba a wace gari sai a baka abu ne da ba shi da garanti abu da yake hannun gwamnati. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a bauchi abdulhab muhammad sai kuma jule leathers gresham da ta daidaita mana sauti Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. A gaida Muhammad Hafiz Baballe, to yanzu kuma bari mu muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Yau za mu fara ne da saƙon Isa Lawan Girgi magajin garin girgir jihar Yoba, Najeriya. Mai cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Umarnin da shugaba Buhari ya bayar cewa mataimakan shugabannin jami'o'in Najeriya su buɗe jami'o'insu cikin gaggawa. A gaskiya wannan umarni ba zai yi tasiri ba. duba da yadda kungiyar malaman jami'o'i ta asu ta yi watsi da umarnin kotu na su koma bakin aiki muddin shugaban yana son su koma bakin aiki to lallai ne ya biya bukatun malaman sai kuma sakon haɗin gwiwa daga nazifi ibrahim ruggar malam shagari da faru he karo ga sakkwato masu cewa a daidai lokacin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a fara yakin neman zaɓe a najeriya muna fatan matasan mu najeriya za su yi ƙoƙarin da banga da kalaren siyasa a matsayin tsohon yayi domin kuwa babu abun haushi kamar ka tura mota ta baɗe kada kura su kuwa kawo mai ruwa bajoga da sali muhammad isa bajoga ca suke salamu alaikum voa hausa muna yi wa 'yan siyasa masu ƙoƙarin fara yakin neman zaɓe a gobe fatan alheri daga ƙarshe muna jan hankalinsu da cewa banda ɗaukar 'yan sara suka masu tada hankalin al'umma yayin da suke shiga lungu da saƙo don bayyana manufofinsu saƙo na ƙarshe ya fito ne daga hamidu kalalakuwa jihar difa jamhuriyar nijar mai cewa salamu alaikum voa hausa ina fata kuna lafiya kukana da kirana zuwa ga ministan wutar lantarki na kasar mu Nijar mu al'ummar garin Kalalabuwa muna cikin duhu ya kamata ya kawo mana wutar lantarki a garinmu mu Kalalabuwa To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. takaice a yau talata ne ake shirin rufe kada kuri'an raba gaddama da mahukuntan da rasha ta kafa a wasu yankuna hudu na kasar ukraine suka shirya yayin da ita gwamnatin ukraine din da kawayenta na yammacin duniya suka cewa da zaben da suka kira na shirme sakatariyar yada labaran fadar white house karin jean pierre ta shaida wa manema labarai a jiya litinin cewa muna tare da abokan hulɗarmu na faɗin duniya wajen yin watsi da duk wani ƙage na sakamako da rasha za ta sanar a game da matakin da muka ɗauka a shirye muke mu sanya ƙarin takunkuman tattalin arziki masu radadi a kan rasha tare da mu da abokanmu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi alkawarin bayar da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa pakistan da ambaliyar ruwa ta yi kamari sadan ya matsa wa kasar ta kudancin asiya lamba da ta nemi yafe basussuka da kuma taimakon yin gyare-gyare daga china babbar mai bata lamuni don tunkarar bala'in ambaliyar ruwan To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya Ma'al Santos. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.